ya ayu hallazi na amunu tukunla haƙa tukatihi wa la ta mutunna illa wa an tun musulmi ya ayu hanna su ta ƙura bakumun lazi khalaƙa kumin nafsin wahida wa khalaƙa min ha zauje ha wa basa min huma rijalan kafiran wani sa'a wa ta ƙunla hallazi ta sa'alu na bihi wal arham inna Allah haka na alaikum raƙiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى سادوا أولا مسلاتي من البركة masallacin ihya sunna a tudun wada a kan titin dallato domin ci gaba da karatun tarihin farin jika da annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam a cikin littafin nuru leƙin fi sirati sayyidil mursalin a yau lahadi muna sha bakwai 17 ga watan jumada akhar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1445 wanda ya daidai da 31 ga watan 12 shekara ta 2023 yau za mu tashi daidai gabar a amalu makka wato ayyukan da annabin rahama muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tsayu da su kuma ya gudanar da su a garin makka a baya kaɗan kamar yadda muka sani dai mun fito a kan maganin wato hijiratul musulmi na ilal madina musulmi sun yi hijira zuwa garin madina farkon wani su fara yin hijira kuma shine ne abu salama da ummu salama da wanda suke tare da su da kuma abin da ya biyo baya bayan wannan wato musulmi na farko sun yi hijira manya-manyan mushirkan shawa sun yi mitin a darun nadawa akan yadda za a yi wato su gama da musulunci a inda suka fitar da manyan nukat wato foin guda uku na cewa su tsara manzo Allah sallallahu matsayin kurkuku baya zuwa ko ina ko kuma su wato fitar da shi daga gari ko su kashe shi ha Allah tabaraka wa ta'ala ya labarta manzo Allah sallallahu abubuwan da suke yi to daga nan kuma sai wato babbar gayya ta tashi ita ce hijirar shi jagoran tafiyar baki daya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa madina da kuma yadda ya nemi sai na abokar ya kasance shi ne abokin tafiyarsa yadda allah ta baraka ta yi labarta mana cin alkur'ani har ma wato aka ce mai idha quli sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana allah ce illa tansuruhu faƙar nasarahu Allahu iz akhrajahu allazina kafaru ثاني اثنين إثما في الغار إذا قل لصاحبه لا تحزن إن الله معنا to a ciki mun ga irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya wato ɗauki tako ya yi tahdidi wato ya yi filan mai kyau na yadda za a yi hijira ɗin tun irin yadda ma ya je gidan na abbakar ba irin lokacin da ya saba zuwa ba da kuma ba lokacin da mutane suke kara kaina ba da irin yadda ya nemi ya keɓanci maganar sai na abubakar da dai makamantansu to haka dai karatu ya kai zuwa ga nuzul quba cewa ga manzo Allah sallallahu can ya wato kai quba wato ƙauyen da yake kusa ga madina gusau ka ce ya iso rima to sai malam ya gaya mana kuma hijiratul anbiya an ce mazu ala sallallahu ya hijira ko to me yasa ya hijira to sai malam na mun cewa yin hijira sunna ce ta annabawan araba dama tsari ne na Allah annabawan suna hijira su bar guraren da suke saboda su gudu da addininsu za mu tashi akan a a'amalin makka mala ce haza wani na lakan mujmalin ma da a ilaihi rasulullah sallam bi makka ta min usuluddin wa zalika amran mala ce wannan za mu yi muƙaddima ne da shi matsayin shimfiɗa domin mu yi ma bayani na irin kiran da manzon allah sallam ya yi a garin makka kiran mutane zuwa ga tauhidi zuwa ga kaɗaita Allah zuwa ga yin iman da ranar lahira da sauransu ya ce wannan kuma zai zo ne cikin abubuwa guda biyu al'awwal abu na farko al'itikar biyu hadaniyatin lahi wa Allah yi shirka ma'ahu fil ibadata ghairihi manzon Allah sallallahu ya kira mutane a makka ka sanaman yaf'alu mushriku kama yaf'alu mushriku makka shin wannan abin da za a yi shirka da shi gunki ne kamar yadda mushrikan makka suke yi au aban au zaujan au bintan kama alaihi ba'du tawa'iful ukhra kan nasara ko ko abin da ake yin shirka da shi ana ganin shi matsayin uba ne ko matsayin ɗa ko matsayin mata kamar yadda wasu daga cikin kiristoci suke rayawa masu wato cewa allah nau ne allah uku ne ko da ƙarƙafar lazina ƙalu inna allaha salisu salasa suna cewa allah allah ne maryam allah ce isa allah ne ta'alallahu amma ya ƙuluna uluwan kabira ولولا الاعتقاد بهدانية الله ما كلف الله أحد نفسه تكاليف الحياة من آداب الأخلاق بعدن دا أكأيت الله مدوكين سركي با شي كأي أبو مسا كأي تاريا دا شي با أي دا ما وني دا باي bayi مكانسا شي واسيا cewa sai ya bi waɗansu ladubba da tsare-tsare da dokoki bal kana yasiru fi ma ta'muruhu bihi nafsuhu min shahawatihi wa mulazzatihi ma dama zalika khafiyan anin nas ba dan ta ubangiji ba da tunanin idan an mutu za a tashi a yi sakamako ana neman aljanna ba ai da kowa kana yasiru fi ma ta'muruhu bihi nafsuhu <clears throat> kowa sai dinga bin son ransa son zuciyarsa abinda shawarsa take so abin da yake so na son shawa da abubuwa masu daɗi matuƙar dai mutane ba su ganinsa sai je kawai ya yi baɗalarsa ya yi masha assaye duk abin da ya ga dama me yake hana bayi wannan shine sanin cewa allah yana jin su yana ganin su kuma zai masu sakamako ga abin da suke aikatawa abu na biyu a sani al'ita karo bilba'as ba'ath wan annabi sallallahu alaihi wasallam a makka ya wato kokarin dasa ma wanda suka yi imani da shi cewa fa lalle akwai wata rayuwa bayan wannan rayuwa din za a mutu idan an mutu kuma za a tashi wa anna hunaka yawman saniya lil insani yujaza fihi ala ma sana'ahu fid duniya. akwai rana ta biyu yadda bahaushe ke cewa gobe lahira kenan bayan yau yau ce ina duniya gobe kuma lahira ita ce rana ta biyu to wannan rana za ta zo kuma za a yi wa ɗan adam sakamako ga abin da ya kasance yana aikatawa a duniya in khairan fa khairan wa in sharran fa shar idan ya yi alkhairi zai ga alkhairi idan ya ga sharri kuma to zai ga sharri wa ala hadain ja a galibul ayatul makiyya mali ce akan wa'annan abubuwa guda biyu na ta Allah tabaraka wa ta'ala dan iman da sifofinsa da kuma yin iman da ranar lahira da mala'iku da kaddara da sauransu mafi yawan ayoyin makka akan wannan abun ne suke yin magana فقل ما نرى سورة من سور مكة إلا مشهونة بالاستدلال عليهما والتوبيه من تركهما دويا kaga wata aya wata sura daga cikin surorin makka face tana kumshe tana cike da abubuwan da ke nuna cewa fa lalle ai imani da allah da ranar ƙarshe sannan kuma tana wato tir da Allah wadare ga wanda bai yi iman da Allah da ranar lahira ba wa kullu zalika bi asalibin ta bil aqal duk wannan kuma ƙur'ani yana amfani da uslubi wato wanda yake kama hankali wa barahin la tahtaju li falfasati alladhina yashghuluna anfusahum bima la ta'ila tahtahu sannan da dalilai ɓaro-ɓaro fili wanda yake baka da buƙatar abubuwan da wato masu ilimin filosofi za su rinka gaya ma cewa ai kaza da kaza da kaza wanda yake duk in ka je ba za ka ga sakamako ciki ba in aka haɗa kaza da kaza ɗin ba zai baka abin da yake so ya baka ba mimma ya ulwakat saddan ga abin da kawai zai cinye ma lokaci ya bata ma lokaci ba tare da wani amfani ba tunda su mushirkai a wannan lokacin ganin suke yi daga duniya sai ina sai kaduna za'amal lazina kafaru allan yub'athu sai Allah ce mai kul bala suna rai cewa idan an mutu ba za a tashi ba wa ma hiya illa hayatun duniya na mutu wa na haya wa ma yuhlikuna illa dahar haka suke cewa kai kowa ya ma sha sha'ashi kai abin da ka ga dama rayuwa baki ɗaya iyakata nan duniya rayuwa ce nan mu rayu mu mutu a nan tana suna jin tsoron wani ce musu to idan kun mutu ina za ka yi cewa ma hulukuna. illa dahar in ka ga mun mutu dama yau da gobe ne rayuwa ce ke sanyawa a mutu yanzu tufafi da za ka saya kana sayan shadda yau ta mutu gobe eh ba ta mutu go kana sayan mota yau ta koɗe yau to ashe da kawai rayuwa ce ke sa yau da gobe a mutu matashi zai mutu ya ba tsoho jariri zai mutu kaga abin da suke faɗa babu hankali a ciki wanda ya zo yau ya mutu yau wani ya mutu da sati ɗaya wani wata ɗaya wani shekara ɗaya gona yana son ya mutu ma ya kyakya ya kasa mutuwar to ya fi shekara ɗari ya zama liability ya yi kashi nan ya yi fitsari nan wurin in an shigo wurin shi sai an sa hankicif amma bai mutu ba idan yau da gobe ne wa ya kamata ya mutu shi ya kamata ya mutu amma da yake su suna da waɗansu ma'ayir waɗansu ma'aunai wanda su a tunaninsu na hankali ne amma ma'aunan kuma sun saba wa hankali domin kullum suna wa annabi sallallahu misalai cewa to ai in dai za a mutu a tashi to ai kaza to ai kaza shi sa ƙur'ani ya gaya musu abubuwa da yawa saboda ya kasar da su malaci wa nazarar rasulullah sallallahu alaihi makkata min alqur'ani mu'zamuhu an saukan ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qur'ani a makka mafi yawan qur'ani a makka aka saukar da shi wa huwa ma ada 23 sura minhu suran alqur'ani guda nawa ne ɗari da goma sha hudu cikin ɗari da sha hudu in ka cire sha uku nawa suka rage a casa'in da ɗaya in ka yi mayanusin 23 cikin 114 nawa za su rage 91 tumana ya ne ce dukkanin surori guda 91 duk a makka aka saukar da su nawa aka saukar a madina kenan 23 mafi yawan malaman ulumul qur'an da malaman tafsiri sun firin jayar da cewa an saukar da a wato surori 94 ne a makka 90 da nawa da hudu maimakon da nawa da ɗaya. kaga in ka bi yawan surori surorin da aka saukar a makka su ne kashi tamanin hadda digo biyu a cikin ɗari a madina nawa aka saukar Ishirin. to amma dai abin da malfayon malamai suke cewa shine surorin ƙur'ani sun kasu zuwa gida nawa gida uku koko abin da yake almuttafaku alaihi sun kasu gida nawa gida biyu surul makiyya da surul madaniya surorin da aka saukar makka da surorin da aka saukar a madina ko ce surorin makka da surorin madina to akwai kashi na uku da suke cewa al-mukhtalafu fihi al-mukhtalafu fihi waɗanda aka yi saɓani a kansu na makka ne ko na madina ne to su waɗancan 20 ko ce 91 su ne malamai suka haɗu a kansu cewa dukkansu makka aka saukar da su 91 sai aka saukar da 20 a ina a madina sun zama nawa kenan 100 da nawa suka rage uku to 81 malamai suka hadu akan cewa an saukar da su a makka 20 kuma a madina sauran nawa sauran sha uku to su ne almuhtalafu fiha waɗansu malamai su ce surori ne na makka wasu ce surori ne na madina to ga surorin madina da malam ya kawo mana ya ce wahiya albakara akwai suratul albakara akwai ala imrana akwai nisa'i akwai ma'ida akwai amfal akwai tauba akwai hajji akwai nur akwai ahzab akwai kital akwai fathi akwai hujurat akwai hadid akwai mujadala akwai hashiri akwai almumtahana akwai asaf akwai aljum'a almunafiqun attagabun attalaq at-tahrim an-nasr wannan su ne mana ya kawo guda 23 na madina amma cikinsu za a cire suratul hajji a cire suratul saf a cire suratul tagabun to sai su koma nawa ishirin surori sha uku kuma da suke al-mukhtalafu fihi eh a 23 ne 23 <laughs> ne aka <laughs> sai surori sha uku waɗanda suke su ne al-mukhtalafu fiha farko su ne wannan ukun da muka faɗa alhaji da asafi da kuma attagabun cikinsu akwai alfatiha akwai arra'ad akwai arrahman akwai attatfif akwai lamyaku akwai izazulzila akwai ikhlas akwai mu'awwazatan to in ka hada su da wa'ancan su zasu baka guda nawa guda sha uku to duk wa'anda ba su ba surorin ina ne surorin madina ne surorin madina ne so da yawa idan an zo wurin tafsiri ana cewa hazihi suratun makiyatun wahaya ko ayatu haka za ko suratun madaniyatun ko idan an ce sura makiya ko madaniya me ake nufi cewa sura makiya <clears throat> ko madaniya suna da itibari guda uku itibari guda nawa guda uku akwai itibar makanin nuzul akwai itibar zamanin nuzul akwai itibar al-mukhadab wasu malamai sun kalli wani zamani ne ta sauka da suka bata sunan makiya ko madaniya a wannan sai su ce dukkanin sura take nazalar qabla hijira, hijra fahiya makiyatu duk da ta sauka kafin a yi hijira makiyya ce kinan wace ce madaniya allati nazalat da hijira wannan itibarin zaman kenan wasu kuma sai su ce a bi itibarin makan duk sura ta sauka fi makata ita ce mi makiya wa ma jawaraha ta sauka mina ne ta sauka arfa ne ta sauka ta'if ne to duk sunanta makiya Eh, ko da bayan hijira tunda nan itibarul makan ne wata sauka madina kuma to ta ce madaniya ko madina ne ta sauka ko kuba ko uhudu ko ina ne to sunanta madaniya ko da ko a maka an ka saukar da ita tunda an ga an yi mi an baro can wasu ka ce abi itibarul al-mukhadab tana magana ne akan suwa mutanen makka ne ko mutanen madina amma malamai sun fi rinjayar da ta'arifi na farko cewa sura makiyar cewa ta sauka ƙablal hijira ko a yana ta sauka sunanta makiyya madaniya kuma cewa ta sauka mi bayan hijira ko da a makka ta sauka to sunanta madaniya tunda an riga an yi hijira daga makka zuwa madina malam ya ce haza kullaha madaniyatun wa baƙil ƙur'an maki wannan dukkaninsu surori ne na madina amma duk waɗanda ba su ba to surori ne na madina ma nazar alaihi salatu wasalam bi quba a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi ya sauka a garin quba ko a ƙauyen quba nazala ala shaykh bani amr kulthum bin hadam sai sauka wurin wani dattijo jagora da ake ce ma wato amru wanda yake shine jagora na wato kabilar banu amru. wa kana yilsu nasu ya ta haddasa lahun fi ta sa'ad bin khaythamata li annahu kana azaban a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi sauka a garin Quba to sai mai da majalisinsa gidan Sa'ad bin Khaythama me yasa annabi sallallahu alaihi ya zabe wannan gidan mal domin shi haitham a lokacin ya kasance saurayi ne gwaburo wanda baya da aure ashe ko gaurantaka tana da fa'ida ko <laughs> duk wannan ɗimbin albarka da ya me yasa ya same ta gwaburantaka ta kawo mai da yana da mata mazuna Allah sauka gidan shi ba zai sauka gidan shi ba amma ba wannan yana nuhin wai kai ta zama gwamro ba wani zala abokar ko asun mahal ina yake eh asun ha muhallatin bil madina shi kuma zuwa sallallahu shi kuma abokar sai sauka wato sunha wani wuri ne a garin madina ala shi bin zaid min bani al harith min al ya sauka a wurin wato kharija bin zaid wanda yake na daga cikin wato mutanen khazaraj wannan a dunkule malam ya mana ishara zuwa ga isan manzo Allah sallallahu a ina a garin Quba wannan fa duk bayan abin da muka sani wanda ya faru na mi na abubuwan da suka faru akan hanyar hijira ko a cikinsu akwai kistar suraka ko suraka ne, malik me faru da suraka a lokacin da manzala sulasa ne bar garin makka bayan manyan ƙwarai sun yi mitin a darun dawa. me suka yi sun sanya kyauta ce sun sanya an yi sanarwa ta kowace irin kafafen sadarwa a wannan zamanin cewa ana neman muhammadu da abokinsa abubakar duk wanda ya kawo shi da rai ko gawarsa za a ba shi raƙumi nawa raƙumi ɗari muhammadu sallallahu alaihi ɗari abubakar ɗari kamar yanzu ne kama don bai daidai ba ka ce duk wanda ya gano dan boko haram kaza shifkau za ka ba shi miliyan 100 wannan raƙuman sun fi miliyan 100 na yanzu yanzu miliyan 100 ba ta da kima shekara hamsin da ta wuce nan cikin garin sokoto masu miliyan 100 ana kirga su da hannu kuɗi sun fara samuwa ne daga lokacin shagari amma kafin haka miliyan in aka faɗe ta sai ma kunne ya ɗan girgiza <laughs> gani yake waɗansu irin kuɗi ne akwai babban malami a ƙasar nan ban san ingancin magana ba an ce an taɓa tambaye su a karam kalla me zakkan miliyan guda ya ce mi ya ce wuta <laughs> miliyan guda fa shekara 20 da ta wuce na san 'yan najeriyan da in sun je umura kudin hotel ɗinsu ya fi naira miliyan biyu a kuma ya naira miliyan biyar kudin hotel ɗinsu kadai mutum zai tura darut tauhid ko hilton ko ina a maka ya sa a yi mai bukin ɗin kwana goma na ƙarshe miliyan biyu ko miliyan uku ko miliyan biyar wani lokaci baya zuwa ma sai 26 ko 27 wani lokaci ma uzuri zai hana shi zuwa shikenan kudin sun tafi haba'an mansura to yanzu miliyan bata zama ko mai ba magana biliyan ake go to suraka bin malik yana zaune a majalisinsu a garinsu sai wani mutum ya zo jikinsu yana rawa ya ga samu ya ga rashi ya ce shi fa yanzu ya ga inuwa waɗansu mutane sun wuce can kamar abubakar da wannan mutumin na makka da an ce duk wanda ya kawo shi za a bashi raƙumi 100 200 kenan to shi suraka dama farsan ne mutum ne wanda ya shahara wurin iya doki da gudu da doki to dai yana so ya samu wannan kyautar kawanci san sai cika da Allah je ka kyafta ma ne ta yi <laughs> ya za a wa'annan mutane a ce su biyu ta nan yanzu shi kenan sai ɗauko na labari aka ci gaba can ya ɗauke hankalin mutane sai tashi gida kawai sai shiri ya hau abin hawan shi sai bigun da aka gaya mai wato shi ya samu sami <laughs> samu maza lokacin da ya kama hanya yana ganin alamar takon tafiye su yana gani har sai ga shi ya hango su shi kenan sai ga cewa shi kakashi ta yanke saƙa bai san cewa sama ta yawa yaro nisa ba yana hango su me ya kamata yi ya ƙara ma sa gudu sai zaburar da dokin sai ga dokin bai zaburo yan matsa mai sai kawahun dokin ba sun shige cikin ƙasa har sun kai rabi a to zai <laughs> ido ya rena fata yana ganin haka kawai sai ɗauki jikan magorin shi dama ya sanya kayan shi na azlam dama cin abin da mashirka suka shahara da shi shine akwai mi surkulle in mutum zai yi tafiya ko yana neman wani abu sai ya jefa wani abu ya nemi sa'a sai ɗauko dama wani za ta ce sa'a rashin sa'a i a'a sai jefa sai ya ga an ce a'a sai ce kai ba gaskiya ne ba ina ganin samu in ga <laughs> sai ƙara zaburar da dokin kawai sai ga wani hayaƙi ya fito ya yi sama to sai hankalin shi ya tashi duk da haka ne bai daddara ba sai ya ƙara kura ya ga dokin ba zai yi tafiya ba to kawai sai ya kira su ya ɗaga sauti sai ya kira su sai suka amsa mashi sai nuna cewa fa yanzu yana tar su zai taimaka musu yana jiha kawai sai dokin ya koma lahiya lau sai ya zabura kawai sai ya tafi ya fito da nufin yemi a tona musu asiri ya kama su ya samu kyauta sai ga shi yanzu ya koma a nafsulasan ya yi magana da shi ya fahimci musulunci a nafsulasan ce abinda muke so gare ka yanzu kawai har ya ɗauko kyauta ya ba su suka ce ba a karɓa lalace kawai abinda muke so shi shine ka ɓoye wannan magana ɗin karka gaya ma kowa sai shi yanzu ya koma cikin mutanensa yudafiya ina ba mazu Allah sallallahu alaihi kariya haka kuma ya zo cewa wato annabi sallallahu da abubakar suna kan tafiyarsa sun haɗu da wato buraida bin al-hasib suna kan haya kawai sai suka zo suka haɗu da shi ya zo tare da murya ya hito tare da mutane masu ɗimbin yawa ala hau min 80 au 70 baita magidanta mutum saba'in zuwa tamanin sun biyo shi baya kawai annabi yana tafiya shi da ke tafiya cikin sirri yana ɓoɓe hanyoyin lunguna da kwanoni sai ga shi haɗu da tawaga tami kusan ta mutum tamanin ko mutum ɗari amma cin ikon ubangiji sun zo ne su yi su musulunta manzo Allah ya wa buraida bayanin musulunci fa aslama fa aslamu ma'ahu sai karbi musulunci su ma sai duk suka musulunta baki daya abdullahi bin buraida yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana yatafa'al wala yatatayyar cikin ɗabi'un manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance yana yin tafa'uli amma bayan tsayyuri, me tafa'uli da Hausa ma zai gama tafa'uli da Hausa kana kala za ce tafa'uli da Hausa yana yin fata ta alheri ma'ana yana yin abun da yake yana da mushakala amma da sunan fata ta alheri mai mushakala misali shine annabi zai tambayi ka ya sunan ka ce sahal sai ce sahalallahu amraka to me aka yi ma tafa'uli ya sunan ka yasir yassarallahu amraka to yana yin tafa'uli saboda haka lokacin da shi wannan baban abdullahi shi buraida ya haɗu da manzala sallallahu tare da wa'annan mutanen kafin annabi sallallahu ya fahimci musulunta zai yi sai tambayi manzon Allah ya ce man anta ko ya ce min man anta sai ce min aslam sai sai manzala ya ce masu na abakar salimna suna mazala ya maimi ya mai magana mai harshen damo ya bugar da shi cici mai min bani man kai daga wani gida ka fito daga wani tsatso ka fito sai mazala ce maimi ya ce min bani saham sai ce haraja sahamuka to haka ake son wato musulmi ya kasance fatin zaki malai ce masjidu quba masallacin quba annabi sallallahu gashi nan ya iso ƙuba har ya samu sauki ko to me ya rage shine wato a gina wurin da za a yi ibada a gina wurin da za a yi ibada wa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi quba layali manzo Allah sallallahu alaihi ya zauna a ƙauyen quba wato waɗansu kwanaki usisa fiha masjidu quba a cikin wannan kwanakin ne aka wato gina masallacin quba yi wasafahu Allah bi annahu musulun usista ala taqwa min awwali yawmi shine masallacin da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sifanta a cikin suratu tauba cewa la masjidun usista ala taqwa min awwali yawmin haqqu an taquma fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin nan malam ya ce layali kwanaki wani kwanaki ne manzala sun zauna a Quba cewa ya yi kwana 24 ne ko ya kwana 14 ne ko 13 da ko da 24 dai ne a cikin wannan lokacin ne manzo Allah ya gina masallacin ƙoba abinda kuma yake nuna cewa duk da ke da cikin malaman tarihi sun jayar da sha amma abinda ke nuna cewa 20 din sun fi karfi da wani abu shine malaman tarihi suna faɗa cewa a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi ya hijira wai baro a makka cikin mutanensa sai na aliyu bin abi talib radiyallahu anhu ko me yasa ya bashi a makka saboda ya maimma mutane da su na ajiya to sun ce sai na aliyu radiyallahu anhu kwana uku ya a makka bayan manzo Allah sallallahu ya baro to kuma da ya zo a ƙuba ya samu manzo Allah sallallahu malaci wa sallafi alisalatu wasalam bi man ma'ahu min al-ansar wal muhajiri. manzo Allah sallallahu alaihi asasa wannan masallacin yayi sallah a cikin sa da sahabbansa wanda suke tare shi na daga mutanen makka sune al-muhajirin kuma mutanen madina al-ansar wa hum aminuna mutma'innun suna wato cikin aminci cikin natsuwa sabanin inda an ka fito wato a garin makka mal ce wa kanat almasajidu al'adar sallallahu fi gayatin min albasatat laysa fiha ita da hu bonatul masajid fi alqurun akhira mal ce a wannan lokacin masallaci yana nan wato yadda aka sani tsakatsakiya na al'ada saɓanin yadda yanzu ake gina masallatai a gina masallaci ka zo kana sallah kana kallon shi haka ya rabkanuwa saboda an samai tiles nan an samai kaza nan an samai kaza nan wannan baya daga cikin sunnoni na musulunci wato mufahara da masallatai yin masallatai na ji da faɗi baya cikin sunnoni na musulunci ma'ana ce la'anar sulasulaslan wa asabahu lam yakun jullu hammihim illa musarfin littazinil qulub wa tanzifiha min haddi shaitan don manzo Allah sallallahu da sahabbai babban abun da yake gaban suke baiwa muhimmanci shine yadda za su ja zukatan mutane ƙawata zukatan mutane da imani su tsarkake zukatan bayan allah daga wato kashe ja su. ba sanya ma masallatai manya-manyan kafet da sauran abubuwa ba ɗaukaka masallaci a mai tagogi da yawa a sa mai fanka saboda ya sallaci na duk wannan ba wani abu ne ba amma dai mufahara a kashe kuɗi masu ɗimbin yawa a masallaci alhali masallata suna buƙatar kuɗi ba masallata ba limamin ma <laughs> babu ko rabin buhu gidan shi amma an kashe masallaci miliyan goma liman bai da allowances ko albashi ko na dubu ishirin a wata tilka idan eh ko dai kuka faɗa ba ne ba <laughs> suka baya daga cikin hikam baya daga cikin tunani a ce an gina masallaci da naira miliyan ɗari amma liman kula dan ko wani mai hidimar masallaci babu wanda ake wa albashi naira dubu ishirin ya kula da masallaci sai dai aifi sabilillahi miziyan aka ce mai miliyan hamsin a zuba jarin miliyan hamsin a yi aikin addini da su shi ne abin da ya kamata suka ba ƙoƙari ba ne ba dinga kashe masallatai kuɗaɗe na fita hankali فكان سور المسجد لا يتجاوز القامة وفوقه مزلة ta ƙabiya har shams. a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masallaci ginan masallaci ba ta wuce kama ba ba ta wuce wato tsawon mutum wanda ya fi mutane tsawo ba haka da wanda idan an shigo kan mutum baya buga kowa yana iya shigowa a yi sallah saman shi kuma kawai sai a samu dan abin da za a rufe ko gadon kara ne ko menene saboda kara na ta dami mutane ko ruwa su dami mutane shi kenan kawai ba sai an sa jinin tallaka ba ko saboda haka yana da kyau masallaci abin da ya fi bukata matuka su ne na farko a rayar da shi da karatu akwai mutane karatun ƙur'ani akwai mutane su san allah da manzo allah da addinin musulunci san hukunce-hukunce na ibada su san mu'amala haƙoƙan iyaye haƙoƙan makwabta haƙoƙan 'yan uwa su iya kasuwanci wa'annan a su ne abubuwan da ake bukata a rayar da masallaci da su ta mataki na farko na biyu shine a tsaftace masallaci da datti ko da najasa sannan kuma a kore duk wani abu da zai kawo wari ko wani abu mara kamshi mara daɗi a masallaci shi yana cikin abubuwan da ake so shine wato aka masallaci turare irin turaren wuta da makamantansu saboda yanayin mutane daban-daban ne wani baka bakanike ne wani aikin gona yake yi wani kifi yake saidawa wani kaza yake yi to idan aka zo aka haɗu masallaci mutum 100-200-300 to za ka ji yanayi zai iya zai iya canzawa to idan za a sa wannan turaren wannan za a yi ne saboda maslaha ta mutane amma kawo abubuwa na alfahari wannan baya daga cikin abin da wato musulunci yake da bukata da ƙarshe za mu rufe da darussan da muka koya a cikin wato hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina a cikin littafin babban malaminmu dr muhammad sani umar rijiyar lemu littafin mai suna nabiyun rahama abu na farko shine cewa asira bainal haqq wal batil fada tsakanin ƙarya da gaskiya abu ne wanda tun farkon duniya haka yake kuma ba zai gushe ba saka duk wanda ya ce zai rika gaskiya zai musulunci to ya san cewa fa wannan sunna ce ta Allah maɗaukakin sarki abu na biyu shine makarul khasumu da'awa bidda'iya cewa kullum mai da'awa mai karantarwa sai ya samu masu yi mai makirci masu shirya mai sharranci sharranci to dole ya haƙuri ya bi suna wanda suka gabace shi ko da mai barazana ta kisa ko ta kora ko ta kaza to ya dogara ba mu Allah sarki amma fa shi ma bi sunna annabawa kada kasance shi yake ja a yi masa shi yake zagin wancan shi yake aibanta wancan shi yake jifar wancan to wannan ba tsari ne na musulunci ba dawa ta musulunci ba a kallon wata kabila a aibanta ta ko a kalli wata ƙungiya a jefa musu wata magana mara kyau ko a kalli wata ɗariƙa a jefa su wuta a duk wannan ba musulunci ne ba wa ana minna salihuna wa minna duna zalik kunna tara'ika qidada babu wata kabila babu wani gari babu wata kungiya babu wata dariƙa da ba mutanen kirki a cikin ba babu mutanen banza a ciki eh, sarka yau mutane kudin goro wannan ba korewa ce ta musulunci ba <clears throat> abu na uku shine wujudu tanzimu da mu makalle da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsara al'amarin hijira mun fara magana ɗazu ko tun daga zuwan shi gidan na Abubakar a lokacin da ya zaba ya tafi da yadda ya ke banta da shi tarcewa ga Asma ga Nana Aisha amma bai magana komai ga masu ba sai ta me cewa ko za a hijira ina za a je bai faɗa ba ya za a yi bai faɗa ba to haka dai har irin yadda aka shirya abubuwan da aka shirya aka nemi wanda aka nema haka kuma wato yi da manzala ya fita da dare ka tsara abu don ka cimma nasara da rashin fitowa fili ba yana nuna cewa kai matsoraci ne ba nasasin ya tsara cewa a fita da daddare ka a fita da rana saboda mai ya kasance wannan lokacin mutane ba sa wato ganinsu haka kuma annabi sallam bai bi hanyar da aka sani ba wadda aka saba sai nemi wata hanya wato da ba san da ita ba kuma ta ɓoye sannan kuma wannan yana nuna yadda manzo Allah sallallahu alaihi yake da gamsuwa da aminci da yarda da sina abubakar radiyallahu anhu haka kuma wannan yana nuna cewa samun natsuwa da aminci na gudanar da addini to shine babban abin da musulmi yake da bukata ya fi komai a gurinsa shi ya sanya duk jirba nan da muke ciki yanzu ta 'yan bindiga da kidnappers har yanzu ban mu fifita lokacin baya da yanzu ba ya nufi lokacin jonathan da lokacin buhari ba mu har magana akan lokacin tunubu ba domin a lokacin jonathan masallaci ne baka kake jin tsoron zuwa coci yake jin tsoron zuwa yanzu fa hanya ce kake jin tsoron bi to wancan ya fi muni a ce masallaci kana jin baka iya taya masallaci baka iya zuwa kasuwa da mutane za su ba ka iya zuwa makaranta to ya fi haɗari sannan wani yana karantar da mu cewa garinku ƙasar da allah ya halicce ka wani ke samun damar ka ce Allah ɗaya ne annabi Muhammad manzon Allah ne ka kantar da ƙur'ani da hadisi da fiƙihu da sira to nan ne fa da ubangiji ya ma ni'ima ta ƙarshe mu girman makka a tarihin duniya a wurin musulmi da wanda ba musulmi ba amma saboda manzala sun da sahabbai sun kasa tsayuwa da addini a ciki allah ce su bar gurin su tafi da su tsaye da addini saka babu abin da ya kai ma ƙasar ka matukar kana iya kana iya yin addini ba tsangwama a ciki haka kuma wannan ya daɗa nuna falal sai na abubakar radiyallahu anhu domin duk a cikin sabon manzo Allah sallallahu babu wanda manzo Allah ya zaɓa ya zama abokinsa a hijira sai waye isna abubakar don ya nuna cewa shi ne wato makusancinsa wanda baya da irinsa kuma garin shirin sina abubakar ya yi tun kafin tafiya da bayan tafiya da kuma abubuwan da suka biyo wato ba da irin dukiyar da ya kashe saboda ya samu hijira da mutane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka kuma mun ga yadda ake muqabal takhtid bit takhtid wa tanzim bit tanzim innahum yakiduna wa akidu suna can mushrikai sun shirya ƙuddaru abu jihali ya riga ya fito da tsarin yadda za mu zala sallam kisan gillan da ba wanda isa ya ɗauki mataki saboda ƙabilu ne za su haɗu baki ɗaya su yi mai su mai kum ɗaya su suna wannan shiri shi kuma za ka sai na abokar sun yi suna nasu shiri kuma sai allah tamke shirin su ya yi nasara na mushirkai bai yi nasara ba tsayawa ka yi shiri ka rika asbab ba shi kan cewa bakar tawakkali zuwa ga allah maɗaukin sarki ba balma shi ne gayatu tawakkul na daga cin abin da yake nuna wato gayatu at-tadhiya cewa sahabbai suna da sacrifice sun sadaukar da komai nasu akan addini shine wato yin hijira mun karanta baya kaɗan wa zai gaya mana sunan sahabin da ya fito zai tafiya a garin makka da dabbobinsa da matarsa da 'ya'yansa aka hana shi wane ne suhaib aka ce kowar ka zo makka talakanka ka zo shi aka ka aji su ya ce tuna yadda mata shi ta ce a ce a a baki tafiya ai nan ka aure ta to ku ban ɗana ce ai ta hanyar ta ka same shi kuma duk yaban mata yaba ɗan yaba komai ya yi hijira don allah ya bi manzon allah muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kuma ya nuna cewa kullum yana da kyau musulmi ya kasance yana wato bayar da gudunmawa tashi kan guran da ayyuka na alheri nan gizo yake saƙa wannan abun shine ya samu kaci bayan matuƙa mu musulmi musamman arewacin najeriya yanzu mu kalli masallacin nan yadda ya cika amma ban tsammanin a nan masallacin da sauran wuraren da nake sallah ɗaya bisa uku na masallata a sati ko a wata ko wannan sai yana ba da naira 500 ko 200 ko 1000 don gudanar da masallaci. neman ko kuna yi nan <laughs> sai dai a zo a yi sallar ko masallacin juma'a ka je sai a wuce da akwati gaban mutum goma mutum ɗaya bai sa naira 100 ba amma muna ganin abokanin zaman mu ko me suke yi amma kullum sai ka sa data sai ka sa kati sai ka abubuwa na banza amma shi addini ba mu iya taimakonsa duk abin da ka baiwa addini kanka ka baiwa ha antum ha'ula'i to da aunal tunfiku faminkum man yafkhal wa man yafkhal fa inna ma saka idan ka ba da kanka kai wa in ka hana kanka yi wa ruwa domin wallahul ganiyu wa antumul fuqara Allah mawadaci ne mu bai mu ne maciyata ba talakawa ba maciyata <laughs> ai duk wanda bai da maciyaci ne ko ba haka ba ware kuwa duk wanda Allah ya baiwa bai da maciyaci ne ba talaka ne ba domin kansa yake yi wa ciya shi talaka shi ne wanda bai da dan abin da yake shi na bada gwargwadon iko amma wanda yake da ya hana ya sunansa maciyaci <laughs> Allah tsanar ga cikin ya maciyata so wannan dai su ne daga cikin abubuwan da malam ya kawo na wato abubuwan da ake fani don su a cikin wannan hijira din alabar suke ya sa mu ɗauki darussan da muke koya a cikin tarihin fiye yin halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ya samu rika yin aiki da shi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa